shekara ta dubu da da da hudu ɗaya kuma daga wannan masallaci na juma'a na asd da yake layin babban dodo makera kaduna wannan shine darasi na ashirin daga cikin darussan tafsiri na wannan shekara za mu tashi aya ta arba'in da bakwai daga cikin suratun nisa malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطلق وجوها من قبل أن نطلس وجوها فنردها على لمالها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا الشيخ أبو بكر محمد قمي الله يجكنش الله يأنفاني مدعي من ديبري yake cewa cikin littafin shi raddul ila ma'ani alquran kuma da min wasfihim ila du'a'ihim ila dinin islami bayan Allah subhanahu wata'ala ya gama siffanta yahudawa da kuma irin dabi'unsu da siffofinsu sai Allah kuma yake kiransu zuwa ga cewa su musulunta wa hasfihim an an uminu bihi da kwaɗaitar da su akan su imani da Allah wa takhwifihim idza abaw al bihi da kuma tsoratar da su in sun kin imani da Allah fa qala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina utul kitab ya ku waɗanda aka ba littafi yahudawa aminu ku imani ku ba da gaskiya bi ma nazzalna da abinda muka saukar min alquran da daga alqurani musaddiqan lima ma'akum shi alqur'anin nan yana gaskata abin da ke tare da ku ne alqur'ani baya ƙaryata at-taura min at-taurati wa tunirga at-taura akwai wata baiwar Allah da ta zo ta taɓa musulunta wa'ansu shekaru baya za a yi kamar shekara biyar a bayan ta zo ta musulunta wani lokaci ta ƙara zuwa domin na ƙara karantar da ita addini sai take tambaya na take cewa malam na musulunta amma baka tambaye ni me yasa na musulunta ba sai na ce a ai yanzu kika musulunta yanzu muke kokarin mu koya miki addini kai ba magana in fara tambayan ki me yasa kika musulunta ba tunda dai kin musulunta ai an yi ne wuyan sai ta ce malam gaskiya abin da yasa na musulunta abubuwa biyu ne ta ce abu na farko ko musulmai kun yi imani da annabi isa kuma kun yi imani da naku annabi to wannan ya nuna min cewa ku duka ku ba ku da asara fa naku namu ne naku kuma naku ne ta abu na biyu kuma idan mun tafi wurin ibadan mu, ana zagin annabinku ana kushe annabinku amma ko kuma ba ku zagin namu annabi musulmi bai taba zagin annabi isa musulmi yana son annabi isa ta to ku musulmi, ku kuna son jesus amma mu kuma ba ma son muhammad to kina kun fi mu gaskiya ku kuna son namu to me yasa mu muke kin naku kuma ta ce kai waɗannan addinin ku ya fi namu gaskiya to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ku yi imani da abin da aka saukar muku domin alƙur'ani baya ƙaryata old testament alƙur'ani yana yana gaskata bible ne min qabl an nutnisa wujuhan Allah ya ce to ko dai ku yi imani ku yi maza maza tun kafin mu shafe fuskokinku, ku namhu ma fiha min al-ayn wal Allah ya ce in kun yin imani Allah zai iya shafe fuskanku. ka wayi gari ka ki imani da annabi Allah ya shafe ma idanu a bu idan wal anfi hancin ma a shafe wal hajib giran ma a shafe fuskan mutum ta zamo kaman faranti kaman plate ha ala adbariha mu juya fuskan zuwa baya fanaj'aluha a ƙafa'i. fuskan mutum ta zamo kaman keya lauhan wahidan kawai zamo allo daya aunan anahum ko kuma mu tsine musu namsakuhum qiradatan mu mai da su aladu a birai kama la'anna masakhna as sabt minhum kaman yadda muka shafe waɗanda suka yi farauta ranar asabar wa kana amrullahi qada'uhu maf'ulan al'amarin Allah fa abu ne wanda yake kasancewa ba wanda ya isa ya hana wannan aya ita ce ayar da ta sanya Ka'abul Ahbar ya musulunta Ka'abul Ahbar ya zo sai da Umar ya kiraye shi ya musulunta yake musulunta daga nan ya wuce ya arewa ya tafi ƙasar Siriya ya tafi ƙasar Sham sai ya wani mutum yana karanta wannan ayan ya ayyuhal ladina amin ya utul kitaba aminu bima nazzalna musaddiqan lima ma'akum min qabl an natmisa wujuhan fanaruddaha ala adbariha aw nal'anahum kama la'anna ashab as-sabt wa kana amru llahi maf'ula ai nan da nan Ka'abul Ahbar yace ya musulunta ya musulunta ya ce ya musulunta tun da ya ji wannan ayan ya tabbatar Allah mai iyawa ne nan da nan ya je ya koma ƙasar yaman kudanci ya ɗauko iyalan shi ya dawo ya mika wuya ya musulunta daga jin wannan aya lamma sami a bihadihi abdullahi bin salam aslam shi ma abdullahi bin salam da ya ji wannan aya ya musulunta amma abin da ke nan shine wanda ya ji wannan aya ya shi shine ka'abul ahbar da na faɗa ba kamar yadda ya zo ba a nan cewa abdullahi bin salam abdullahi bin salam ba kan wannan aya ya musulunta ba ka'abul ahbar ne ya musulunta kan wannan aya wa qad qadima min kamar mai bayani ya zo daga kasar sham Fa'atan Nabiya to shi abdullahi bin salam a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam musulunta shi kuma ka'abul ahbar a wurin sahabbai ya musulunta da ka'abul ahbar ba sahabi bane tabi'i ne abdullahi bin salam shine sahabi fa ata annabi ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yi an ya'ti ahlihi tun kafin ya je gida wa qala ya rasulullah yace ya manzon Allah ma wa ma kuntu ara an asila ilayka hatta yatahawwala wajhi ila qafaya shi abdullahi bin salam a wannan ruwayan duk da yake ba ta da wani isnadi cewa ya zo ya ce wa annabi da na ji wannan ayan sai da ne tsoron kafin na ƙaraso wurinka kada fuska na ta koma ƙeya wakila kana wa'idan wayansu malamai sun ce wannan ayan gargaɗi ne bi sharɗin narko ne da aka yi da sharaɗin falamma aslama ba'dhum rufi'a da aka kawo wannan ayan Allah ya faɗi haka idan babu Yahudan da zai musulunta amma da aka samu cikin Yahudawa waɗansu sun musulunta sai Allah ya ɗauke wannan narko wakila ya kunu tamsun wa maskun ƙabala kiyami sa'a wa'insu malamai sun ce a'a wannan ayan kafin a yi tashin kiyama za a yi aiki da ita Allah zai shafa fuskokin wa'insu yahudawa sun نبه ta'ala ala annahu يغفر كل ذنب ما عدا sannan ayar da ke gaba Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani akan duk laifin da kai inda ba shirka bane Allah ne gafara ne fa qala sai Allah yace inna Allah inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi shay'an wa yaghfiru ma subhanallah inna Allah la yaghfiru an يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما na'am Allah ya ce inna Allah lalle Allah la yaghfiru ba yi gafartawa an yi yushraka bihi idan akayi shirka da shi duk wanda ya mutu yana shirka to ya zamo khalidun mukhalladun finnari ya zamo dawwamanni abun dawwamarwa a cikin wuta ayal ishraku bihi Allah bai gafartawa ka hada shi da wani wal muradu bihi mutlaqul kufri ana nufin duk wani kafirci al muntazin li kufr yahudi wan nasara intizaman awwaliyan kuma kafircin yahudawa da nasara shine ma diban fari fa inna shar'a kan nassa ala ishraki ahli kitabi qatibatan domin nassi ya nuna cewa duk ahli kitabi mushrikai ne wa qada bi khulud asnaf al kafara fi kuma Allah subhanahu wa ta'ala yayi hukunci da cewa duka kafirai za yi wuta yadda Allah ya ce innal ladina kafaru min ahli kitabi wal mushrikeena fi nar jahannama khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah da haka Allah ya riga ya yi musu hukunci ba daidai bane ka ce wai Allah ɗaya ƙasa ɗaya al'umma ɗaya makoma ɗaya yaya za a yi da wanda Allah ya ce ya haihu da wanda ya ce Allah ya haihu da wanda ya ce ya ce Allah bai haifa ba ba a haife shi ba a ce kuma makomansu ɗaya ai ba makoma ɗaya ba ne idan an ce duk ɗaya ne ai duk Allah ɗaya ake bautawa to me yasa muke wa'azi ai muna wa'azi ne saboda wanda yake yin wani addini da ba musulunci ba yazo ya karɓi musulunci mu isan ne da wannan sako na rahama amma babu wani duka addini ɗaya ne wannan ba daidai bane faɗan wannan maganan ma kafirci ne fa inna shar'a qad ala ishraki ahli kitabi qatibatan wa qada bi khuludi asnaf al-kafarati fi an-nar wa yaghfiru ma duna siwa dhalik Allah yana gafarta duk wani laifin da ba shirka ba min zunubi na daga zunubai liman ya sha'u ga wanda ya so al-maghfirata lahu wanda ya so ya gafarta ne da an yudkhilahu al-janna Allah zai shigar da shi aljanna bila azabin min al ba tare da azaba ba daga muminai duk wanda ya aikata wani abu wanda yake ba shirka ba ya mutu yana mumini dan aljanna ne wa man sha azabahu min almu'minina wanda kuma Allah ya so ya azabtar da shi ya ladabtar da shi daga muminai to zai ladabtar halakar da shi amma a ƙarshe sun mai dukkanuhul janna Allah zai shigar da shi aljanna wa man yushrik billah duk wanda ya haɗa Allah da wani ai kafara bihi ya kafirce wa Allah faqad iftara isman haqiqa ya kirkiri zunubi zamban aziman zunubi mai girma kabiran ai fa'ala zamban kabiran ya aikata zunubi mai girma li'an liftira domin kirkira kama ya tsulaku ala kama yadda akan ce mutum ya ƙago zance yutlaku al-fi'li majazan akan ce ya kago aiki dan haka shirka kirkire ne shirka kage ne shirka abu ne wanda ya zama dole a dinga magana akai kai waɗansu mutane ba ka so ana magana akan shirka daga ka zo ka ce to jama'a za magana akan kan a daina yin shirka sai a ce to kaji muna zaune sun ce za a yi wa'azi kan shirka to don allah in ba a hana shirka ba me za a hana idan ba a hana shirka ba me za a hana eh zami wa'azi akan tauhidi kaga ce to kaji ya zo zai raba kan mutane to in ba a yi wa'azi akan tauhidi ba kan me za a yi idan kuma raba kan mutane ne annabi sallallahu alaihi wa sallama, shi aka fara cewa ya raba kan mutane ka duba ka gani cikin sira shawa cewa suke annabi ya zo ya raba mata da miji ya raba uba da ɗa haka kafirai suke cewa don haka maganan in ka zo za ka yi wa'azi kan tauhidi ko shirka wani ya dinga cewa ka zo za ka raba kan mutane ba a kan ka aka fara ba annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma an ce zai raba kan mutane saboda ya yi wa'azi a kan tauhidi kuma ya ce a daina shirka jama'a ni ta wa'azi a kan tauhidi فاعلم أنه لا إله إلا الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لامم الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم aikin kenan kai ta karanto Allahu la ilaha illa huwa kai ta yi wa mutane wa'azi akan tauhidi in ba a yi wa'azi kan tauhidi ba akan me za a yi wa'azi tauhidin nan shine asalin komai duk wani abin da muke idan babu tauhidi ya zama aikin banza idan ko samu tauhidi duk abin da kai kuma Allah zai yafe maka in dai ka mutu kana da tauhidi wannan aya ce mai girma kuma aya ce abin yawan maimaitawa ko da yaushe ba mu da zance sai dai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u sai wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dhalika dinul qayyima ba mu da wani zance sai qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad ba mu zance sai qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bidun ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliya din aikin kenan magana kan tauhidi mu rike Allah mu bashirka babu wani boka ko wani dan bori ko wani matsafi ko wani shehi ko wani aljani ko wani waliyi da ya cancanci ka ɗauki wata siffa ta Allah ka bashi bai isa ba mutum yana nan a mutum duk abin da kake yi halinka na mutuntaka shi ma yana yi kana kewayawa ka tsula fitsari shi ma yana kewayawa ya tsula kana ba haya yana yi kana cin abinci yana ci kana bacci yana bacci kana shari yana shari. duk abin da ka san ana yi ni dan adam shi ma dan adam ne irin ka babu wanda ya fi wani sai dai annabawa da kuma waɗanda Allah ya sani ya bar wa kayan sani cewa wane ya fi wane annabawa ne muke da tabbaci a kansu da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan muna da tabbaci a kansu annabawa sun fi kowa sahabbai sun fi kowa in banda annabawa daga nan kuma sauran mutane duk gaibi ne shi wannan shehin da kake tunani wa ya sani ma ko dan wuta ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce waɗanda za a fara konawa a wutan jahannama na farkon su shine malami sannan na biyu mai kuɗi sannan na uku mai jihadi to ka sani ko shi ma malamin da za a kona din ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yafi kowa sai sauran annabawa su biyo bayan shi sai sahabbai su biyo bayan sauran annabawa sauran mutane kuma kowa ya ta kan shi. babu wani waliyi ko wani shehi da ya cancanci a ɗauki wata siffa ta annabi ko wata siffa ta Allah a ɗauka a bashi wannan kafirci ne kuma mun dingi wa'azi a kai kenan a dogara ga Allah a rike Allah kar a rike wani aljani ko mala'ika ko wani waliyi babu wani wanda za a rike in ba Allah subhanahu wa ta'ala ba aya ta gaba ألا يشيء ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا نعم الله سبحانه وتعالى يشيء a malam yayi ta'aliki kafin a fara karanta wannan ayan ya ce wa zakara fi ma ya'ti annahu min al-kufri tarku ma anzalallah ayar da ke gaba Allah yayi bayani akan daga cikin kafirci akwai mutum yayi watsi da abin da Allah ya saukar wal imani bi ghairihi imani da wani abin da Allah ya saukar ga abin da Allah ya ce a abi kaki ka ɗauki wani ka ce shi ne kai kayar da shi shi ne daidai faƙala ya ce alam tara ilal ladina utu nasiban min alkitab Allah ya ce ya rasulullah ashe ba ga yahudawa ba wanda Allah ya ba su wani rabo na daga at-taura yu'minuna bil jibti wat tagut sai su je suna yin imani da gumaka da shedanu da aljanu wa huma kullu ma'budin dunallah aljibti wat tagut duk abin da ake bautawa koma bayan Allah amma malamai sun yi fassara me ake nufi bi da aljibtu me ake nufi da at-tagut wakila wa'insu malamai suka ce aljibtu ismun lil asnam ka kenan at tagut su kuma lil asnam shedanun da ke tare da wa'annan gumakan kaga aljibtu shine gunkin in aka je aka yi magana sai a ji gunkin yana amsawa to at-tagut shedanun da ke tare da shi ne suke amsawa wali kulli sanamin shaytanin yu'abbiru fihi kowane gunki akwai shedanin da yake magana ta cikin gunkin sai a ji wa gunki magana sai ka ji ya amsa to shi gunkin shine jibtu shedanin da ake jin maganar shine dagutu wa yukallimun nas ya dinga wa mutane magana sai ya zitar rubi dalika wannan abu ya rude su wakila wayan sun ce aljibtu alkahin aljibtu shine boka wa tagutu as-sahir at-tagutu kuma matsati wa yaquluna lil ladina kafaru sai ga wa'annan yahudawa wa'anda Allah ya ba su attaura amma ko maimakon su musulunta ga musulmai wanda sun yarda da attaura sun yarda da injila ga Alƙur'ani, duk daga Allah suke a'a sai su watsar da ƴan uwansu musulmi sai su koma wurin kafirai masu bautan gumaka sai su dinga cewa abi sufyan suna cewa abu sufyan wa ashabihi da mutanen makka hina qalu lahum wata rana wa'annan yahudawa sun je makka sai kafiran makka suka zaunar da su suka ce muna so ku faɗa mana tsakani da Allah saboda su kafiran makka jahilai ne ba su da littafi yahudawa kuma malamai ne suna da littafi sai kafiran makka suka zaunar da yahudawa suka ce ku faɗa mana gaskiya wai da mu da muhammadu wa ke kan gaskiya nahnu ahada sabilan mu ne muke kan gaskiya muka fi shari'a wani nahnu wulatul baiti bayan mu muke rike da dakin Allah ma nuskil hajj muna shayar da alhazai wa nuqrid dayf muna kulawa da abincin baki a baki wa nafukkul ani muna warware wanda aka kama firzina muna zuwa mu yi fansan shi amma Muhammad amma shi Muhammad faqad khalafa dina abaihi ya fita daga addinin iyaye wa qata rahim kuma ya yanke zumunta wa faraqa al-haram kuma ya rabu da harami sai ka ji in suka yi musu wannan tambayan kafirai suka tambayi yahudawa da mu da muhammadu wane ne ya shari'a sai ka ji sun ce ha'ula'i ai antum ku kafirai din nan ahada min alladina amanu sabila kun fi muminai shiriwa zuwa ga hanya aqwa mutariqan ku ne kuka fi daidaituwa zuwa ga hanya sai Allah ya bada ansa ya ce ula'ikan ladina la'anahumullah wa'annan su ne tsinannu Allah ya tsine musu malam bismillah أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا نعم الله سبحانه وتعالى يجي أولئك الذين لعنهم الله wa'annan yahudawa su ne wa'anda Allah subhanahu wa ya tsinewa wa manyan anillah duk ko wanda Allah ya tsinewa falan da lahu da nasira ba za ka taɓa samun mai taimako ba a gare shi mani'an min azabihi wanda zai hana shi azaba zai kare shi ya ba shi kariya daga azabar Allah bi ma'ana nasir wato bi da mataimaki wakil aya a wannan aya da Allah ya tsine wa yahudawa wa'adun lil mu'minina ka gani ya zamo alkawari ne ga muminai bi annahumul mansuruna cewa muminai su ne waɗanda Allah zai taimaka alaihim akan yahudawa tunda Allah ya ce ula'ikal ladina la'anahumullah wa man yal'anillah Allah ya ce yahudawa Allah ya tsine musu wa man yal'anillah wanda Allah ya tsine wa falanta da huna sira bai da mataimaki kenan musulmai waɗanda Allah bai tsine wa ba su suna da mataimaki fa innal mu'minina bi diddi haula domin musulmai su kishiyan waɗancan yahudawa mai tsinannu kenan su ne suke da mataimaki fahimul ladina qarrabahumullah mu'minai su ne waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya kusantar wa man yuqarribuhullah duk wanda Allah ya kusantar falan tajida lahu khazilan ba za ka taɓa samun wanda zai taɓar da shi ba Kamata ta ƙaddama kamar yadda ya gabata wa kafa billahi waliyan Allah ya isa ya zamo majibinci wa kafa billahi nasira Allah kuma ya isa ya zamo mai taimako ga bayan shi muminai sai aya ta gaba am lahum nasibun min al-mulk am lahum nasibun من الملك فإذا لا يؤتون الناس نفيرا نعم الله ko ma'ana alahum nasibun minal mulk wai su yahuda wannan da har suke zuwa suna cewa mushrikai su suke kan daidai mumine suna kan bata am lahum nasibun minal mulk ko suna da wani mulki ne ai lahum shay'un minhu suna da wani bangare ne na mulki ne suka mallaka walau kana inda a ce yahudawa ke da mulki inda komai na duniya nasu ne to yahudawa bakar rowa gare su fa idan la yu'tuna an-nasa naqira ba za su ba mutane ba daidai da dugo na abun duniya ai an tafihan abin da bai da kima ma ba za su bayar ba qadaran nuqratil Latifi fi zaharin nawa daidai da gwargwadon dugon da ke bayan dabino dis wanda kamar an sa allura ne a bayan dabino kowannan ba za su iya ba mutane ba lifarsu bukulihim saboda ruwan yahudawa ta yawaita inda su suke da duniya da ba wanda zai samu am yahsudunan nas am yahsudunan dunan ala ma atahum Allah min fadlihi وقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم mulkan عظيما أم Allah ya ce ba wani abu bane ke damun Yahuda wannan ba wani mulki da suke da shi kawai su dai yawanci mu mutane ne ma muke ba su girman da ya fi ƙarfinsu saboda tauhidinmu ya yi rauni duk abin da ya faru sai kaga an ce yahudawa ne wannan rashin lissafi ne mun riga mun dafa wani abu a cikin mu wanda ake cewa conspiracy theory so mu duk abin da ya faru sai mu ce an haɗe mana kai ne duk abin da ya faru an haɗe mana kai ne idan wutan Najeriya ta ƙi gyaruwa sai mu ce an haɗe mana kai ne idan mun zaɓi shugaban ƙasa ko gwamna ya kasa aiki sai mu ce an haɗe mana kai ne idan an ɗauke ruwa sai mu ce an haɗe mana kai ne idan wata cuta ko annoba ta zo ko korona ta zo sai a ce an haɗe mana kai ne mu kenan duk abin da ya faru Allah baya komai kenan sai yahudawa ko to Allah ya ce am nasibun min mulki fa idan la yu'tuna an-nasa naqira yahuda ba su da komai ba su da mulkin komai yanzu wannan abin da ya faru mutane kirikiri sai kaji wani ya fito ta ma yana da awa ko yana wa'azi kaji ya ce eh ita wannan corona din America ne ta hada ta hada kuma take kashe kanta mutum nawa suka mutu a Najeriya amma mutum dubu nawa suka mutu a Amerika da wannan din saboda haka mutane suna yin kaman yadda Allah ya faɗa cikin suratul jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa akwai waɗansu mutane ne suke neman tsari daga aljanu su aljinu ba su kansu a matsayin komai ba amma da suka ji muna mutane suna cewa na'udu bi azimi hadal wadi sai suka ce au ashe mu wani abu ne sai suka fara barna da haka Aljanu shi ma ya san shi ba komai bane amma da mutane suke neman tsari da aljanu sai aljanun suka mai da kansu wani abu hakan nan a yanzu duk abin da ya faru kai ɗan afirka kana nan afirka kana fama da matsalarka kana can kana cewa duk abin da ya faru yahudawa suka ja primary school dinmu duk harkar ilimi ya lalace Yahuda suka ja secondary school Yahuda suka ja jami'a Yahuda suka ja tsarin mulki Yahuda suka ja komai abin da ya rage kawai shine ran shekarar da ba a yi ruwan sama ba sosai ka ce Yahuda ne ba sauko da ruwan saman ba me yasa mutane suke da wannan mummunan tsoron abin da yake gaskiya kawai shine jama'a ku tashi ku zuciya ƙasar Germany ƙasar germany ta isa aya a duniya gaba ɗaya ƙasar japan ta isa aya a duniya gaba ɗaya ƙasar japan sai da suka yi saranda ga sojojin america suka miƙa wuya a ƙasƙance suka zo suka yi sainin suka sa hannun yarjejeniya aka ƙara ke yaƙin duniya da aka yi amma daga baya mai japan ta zama yanzu a duniya wa ya ke ɗaga mata kara ƙasar germany a kansu aka ƙara yaƙin duniya na biyu aka yi rugurgu da ƙasan aka yi mata taron dangi aka gama da ita kakaf amma yanzu ƙasar germany tana ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da makamai amma mu muna nan lokacin da aka yi rugurgu da ƙasar germany najeriya bom ɗaya ba a saukar a kanta ba muna nan zaman lafiya hankalinmu kwance muna cikin jin daɗinmu amma al'umman mu muna nan ne mu ko da yaushe mummunan zato yayi mana yawa komai ya samu wani sai ya ce ai an yi mene ko ba wani abu bane illa mugun kasala da ya kashe mu ba mu da komai a tattare da mu sai kasala babu wani wanda zai iya zama productive wani wanda zai iya haifar da wani abu a cikin al'umma ya ishe mu wannan cutar da aka yi ta coronavirus ta nuna mana cewa lalle ashe system ɗinmu na karatu lalatacce ne saboda jami'o'in ba za su iya ƙirƙiran magani ba ba za su iya ba mu kariya ba face mask din nan da ake sanyawa ba za a iya ƙera lafiyayye ba a Najeriya sai dai na atamfa mata da suke yin ɗinki da face-face yanzu ne ɗan dan kallon su na faci shi suke mai da shi face mask ana siyarwa naira 200 naira 300 komai mun kasa ba mu da magana sai Yahudawa ina romu da Yahudawa ne Allah ya ce am nasibu min al-mulki fa idan la yu'tuna an-nasa nakira ba su da komai Allah ya ce am yahsuduna an-nasa ba komai suke ba sai hasada hasada suke wa mutane amma ba abin da za su iya yi amma kai ka tashi ka nema babu wata ƙasa ta musulmi wanda ake kera harsashi bullet na a zo a gani duk wani abu na kwarai sai an koma turawa an kai lokacin da cewa an kai lokacin da yanzu a waɗansu mu. a waɗansu shagunanmu za ka je ka tarar da toilet paper an shigo da shi daga ƙasashen waje za ka je ka tarar da sanitary pad wannan abin da mata ke cewa in suna al'ada an shigo da shi daga ƙasashen waje in za mu tashi mu gyara mu gyara duk a tattaru a gyara ƙasa mu samu mu ci gaba kowa ya bada nashi gudunmawan ɗalibai su nike su yi karatu a rage kasala wurin neman ilimi idan kai karatun kai ƙoƙarin ganin menene za ka iya yi da ɗan abin da kake da shi ƙanƙani da hakan ne za ka iya yin wani abu har ka zama wani abu Allah ya ce Yahuda wannan suna hassada ne ayin nabi suna wa annabi sallallahu alaihi wa sallam hassada wal hasad bukhlun ai hassada ma nau'i ne na rowa li'annahu man'un lima fi aidihim domin sun hana abin da ke hannunsu ne wal hasad man'un lima inda Allahi ai hasada kamar mutum yana so ya hana abin da ke hannun Allah ne Allah ya ba mutum abu kana jin haushi wato baka so ya bayar ko والاستفهام للإنكار على ما آتاهم الله من فضله suna yi wa mutane hassada ne akan abin da Allah ya basu su yahudawa suna hassada ne da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam minan nubuwa na annabci wa kafaratun nisa'i da kuma Allah ya bashi daman ya auri mata sama da hudu ayyata mannau lauka na nabiyyan lashtagala anin nisa'i suna ta burin cewa ai inda annabi ne wai ai da bai yi aure ba faqad atayna ala ibrahima sai aka ce to in kuna tunanin annabi ya auri mata tara to kar ku tuna fa Allah ya ba kakannin shi annabi Ibrahim jaddahu kakan shi ka Musa da annabi Musa kaman annabi Musa duk ali Ibrahim ne wa Dawud duk ali Ibrahim ne wa Sulaiman duk ali Ibrahim ne Allah ya ba su alkitaba Allah ya ba su wahayi wal hikmata Allah ya ba su annabci wa atainahum mulkan aziman kuma mun ba su mulki mai girma da haka ba annabi ne aka fara ba mulki da littafi da ilimi ba da dukiya bari ballanta nasi hasada fa kan li dawud mulkun azim annabi dawud Allah ya bashi mulki wa nisa'un kasirat ya bashi mata da yawa wa kadhalika suleiman annabi suleiman ma Allah ya bashi mulki Allah ya bashi annabci Allah ya bashi mata da yawa karin lahu alfu ra'a yana da mata dubu ma baina hurratin wa surriya yana da mata dubu daga matan shi na aure da kuma saɗakan da yake da su sai Allah ya ce fa minhum amana bihi fa man amana bihi wa minhum man to sai سعيرا suka rabu kashi biyu sai yahuda suka zama faminhum man amana bihi wa'insu suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka Abdullah bin Salam wa minhum man sadda wa'insu kuma suka da kai a'rada bal mana'a ghayrahu suka hana wasu anhu fi imani anil imani bi Muhammadin su imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam falam yu'min bihi wa kafa bi jahannama sa'ira jahannama ta isa wurin azaba azaban liman la yu'min azaba ga wanda ba yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam innal ladina kafaru bi ayatina innal ladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim أزلفت جنودهم بدلناهم جنودا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما إن الذين كفروا بآياتنا Allah ya ce lalle waɗanda suka kafirce wa ayoyin Allah duk wanda ya mutu yana kafiri sawfa sulihin, Allah ya ce da sannu za mu shigar da sun dukuluhum naran za mu shigar da su wuta ya ihtariquna fiha fi ƙuna a ciki kullama bijat juluduhum ay ihtaraqat juluduhum duk lokacin da fatan su ta kone baddalnahum juludan gairaha, sai mu sake musu fata bi an tu'ada ila hali al-awwal a mai da fatan zuwa halinta na farko gaira riƙa ba halin konewa ba liyazuqul azaba domin su dandani azaba yuqasu shiddatahu su dandani tsananin azaba ma'ana kafiri in aka sa shi a wuta yana konewa ana mai riniwin din fatan yana ƙonewa ana mai riniwin din fatan yana konewa ana mai hakan nan za a yi ta ne hakan nan za a yi ta ne inna Allah kana azizan lalle Allah subhanahu wata'ala buwayayye ne la yu'jizuhu shay'un babu abun da ya gagara Allah hakiman mai hikima ne fi khalqihi a halittan shi dan haka duk abin da Allah ya ce mu yi mu da akwai hikima a ciki duk abin da Allah ya ce mu bari mu bari saboda shi buwayayye ne in ya tashi azabtar da mu babu mai kwatan mu walamma zakar alwa'id an albukhl a yayin da Allah ya ambaci narkon azaba da ya tanada akan marowata wal da hasada atba'ahu bil wa'di sai kuma Allah ya biyo da magana akan kyakkyawan sakamako li mukhalifi dalika ga wanda ya saba wa wancan dabi'u na rowa da hasada duk wanda baya rowa baya hasada ga sakamakon shi fa qala sai Allah ya ci. والذين آمنوا وعملوا الصالحات فندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا وندخلهم وندخلهم ظلا ظليلا الله سبحانه وتعالى يتي والذين آمنوا وعملوا الصالحات الله يتي كما وعند سكي إيماني سكي أيك نقري سندخلهم جنات za mu shigar da su aljanna aljannan ma yawa gare su tajri min tahtiha al-anhar koramu suna gudana karkashin aljannan nan na fiha abadan suna masu dawwama a cikin aljanna har abada lahum fiha azwajun mutahhara a cikin aljannan nan za a ba su mata masu tsarki min alhaidi waɗanda ba sa haila wa kullu qazarin kuma ba su da wata kazanta wa zillan zalila za mu shigar da su a cikin inuwa mai lip lip inuwa mai mai duhu da'iman dawwaman ma la tansahu shamsun inuwar da rana ba ta gusar da ita huwa zillul janna wato inuwan aljanna kenan wacce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ukuluha da'imun wa zilluha abincin aljanna dawwamamme ne sannan inuwar aljanna ita ma miya ce akwai hadisin da Anas dan maliki ya ruwaita Bukhari da Muslim suka fasar cikin littafansu Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna fil jannati la shajara lalle a cikin aljanna akwai wata bishiya yasirur rakibu fi zilliha mi'atu 'amin la yaqta'uha mahayi zai dinga tafiya a cikin inwan wannan aljanna wannan bishiya wata bishiya ce a cikin aljanna inda zaka hau doke ka tafiya a cikin inuwar wannan bishiyan sai kai shekara ɗari kana tafiya baka kai ƙarshen inuwan ba kuma bishiya ɗaya ce bishiya ce guda ɗaya amma ta za ka iya tafiyan shekara ɗari ba ka kai ƙarshen wannan bishiyan ba ko dai duniya za ka kewaya nawa za ka yi mata a shekara ɗari Allah subhanahu wa ta'ala ya shigar da mu cikin wannan inuwa cikin wannan aljanna tashi ya sanya mu a cikin bayin shi na kwarai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai kaga wannan yana nuna mana cewa shi imanin nan abubuwa ne guda uku dan Allah ya ce na amanu wa amilus salihati kaga akwai imani akwai kuma aiki na kwarai kaga an samu imani aikin zuciya an samu aiki na kwarai na baki da na gabbai shi yasa waɗansu malamai suka ce al-imanu khamsu nunat shi imani nunun uku ne qaulun bil lisan i'tiqadun bil jinan na ɗaya kenan wa qaulun bil wa amalun bil arkan yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ittiba'i suka ce imani shine ka kudurta a zuciya ka faɗa a baki kai aiki daga gabbai yana ƙaruwa in ka bi Allah kuma yana raguwa idan ka bi shaidan wa'annan ayyuka na imani dukkansu ana bukatansu al'imanu ya zidu wa yankus imani yana ƙaruwa yana raguwa shi yasa Allah ya ce waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na ƙwarai kenan bayan imanin ana buƙatan ka yi aiki ko da yaushe ya kai ɗan uwa idan ka miƙe kai tunanin aikin me kake yi na addinin Allah duk inda ka ga kanka to ka san cewa inda Allah yake so ya ganka kenan kowa da akwai matsayin da Allah ya ne ka tashi ka yi sallan asuba bayan rana ta keto kaga an fara da samun matsala a rayuwa ba ka yi asuba ba sai karfe bakwai ko takwas ba ka je masallacin asuba ba kaga matsala ta farko ka yi asuban da safe rana ta fito har sai da rana ta fito ka yi sannan azkar ɗin kuma ba ka tsaya ka gama ba kaga matsala ta biyu daga nan ka je ka karya ka shiga hayaniya kayya kayya a siyo kaza a bada kaza ai kaza wane ya mutu wane ya rai kafin ka ce haka a zahar ta yi fatal fatal a je ai alola ana alolan ana hira ana tsokalan wani a samu a gama a shiga masallacin da dariya ai a zahar a fito da dariya a koma ofis ko shago ai hayaniya kafin ka ce haka la'asar ta yi ko la ilaha illallah baka ce ba tun da ka fito gida har aka kira a zahar baka ce la ilaha illallah ba tun da aka yi azahar har aka yi la'asar baka ce la ilaha illallah ba a yi la'asar ɗin kuma shi kenan to za a gida a yanzu ba na je gida ba zan tsaya hira ka je ku zauna tare da abokanai a zauna kan benci a yi hira a yi labarai a ji rediyo a kalli channel kaza a yi menene a gama kaza yamma ta yi kai an kira magariba a shiga masallacin ana dariya a fito ana dariya malam yana karatu tsakanin magariba da isha'i kun sanya tebur ku kun kafa kuna hira kuna ta hiranku in an kira sallan isha'i ku shiga masallaci ku ce malam lokaci yayi ai mana addu'a in an gama a fito idan an fito ka zo kai ne gida ka ci abincin dare ka kalli wancan tashan ka kalli wancan labaran kai ne CNN Voice of America menene ka kalli wancan fim din kafin ka ce haka kayi bacci hakan nan rayuwarka take circulating anya kana shukawa kanka abin arziki kuwa haka za ka kare ka gama aikin ka ritaya ka dawo kana karban fanso ba a fansho kuma rayuwarka ba ta da wani kima idan kai dan kasuwa ne haka za a gama kasuwancin shekara tafiya ta tafiya shekaru sun zo ma sababbin 'yan kasuwa sababbin masu kuɗi masu jini a jika sun zo an daina yayinka in kwangila za a bayar ba kai za a ba ba ga sababbin jini sun fito ba kai ake ba ba duk ka gama wannan rayuwan a wayi gari in za ka karanta fatiha sai an ci ka a wayi gari ba za ka iya karanta fatiha daidai ba ka zo kana alhamdulillah alhamdu ka hamsin a duniya sittin a duniya saba'in a duniya har yanzu kana alhamdu kuma Allah bai ce alhamdu ba a ƙur'ani kana alhamdulillahi rabbil alamin ka sittin saba'in tamanin baka iya fatiha ba har yanzu in za mu yi wa kanmu nasiha mu yi wa kanmu nasiha sai ka cire girman kai mace ce ki cire girman kai ki samo yar ustaziyar da ke zuwa islamiya masu kakalan nan ki ce ta zo gida ta koya miki fatiha ya a dinga faɗan ha ɗin daidai a dinga faɗan a ɗin daidai a faɗi alamin a faɗi arrahmanir rahim a faɗi maliki yaumiddin a faɗi iyaka na abudu da ainun kar a ce abudu, kar a ce wa iyaka na sita'in, ba na ba ne, ba ka iya fatiha ba ba ki iya fatiha ba duk kun addaye mutane a duniya sannan kuma ka zo kana ta wai tarbikiluhum jannatin ta min ta al-anhar wai ku ne yan aljanna fatiha ma ka ki me kake so ka yi a duniya azumi ya riga ya zo ƙarshe nasihan da za mu yi muku kenan kowa ya gyara kowa ya shiga taitayin shi mun riga mun shiga wannan jami'a ta ramadan za mu fito kowa ya fito da imani kowa ya je ya nemi karatu kar kai tsammani fatihan da ka ji ana yi a gidanku tun da ka taso ita ce kenan za ka yi ta yi baka san cewa da akwai hukunce hukuncen ta tajwidi ba baka san cewa kai subhanallah abin akwai ban mamaki mutum ko da yaushe yana tunani a kasuwancin shi ya zai inganta amma a karatun sallan shi ba matsalar shi bace Allah ya shirye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani a cikin wannan aya cewa sai ka yi imani bayan ka yi imanin kuma sai ka yi aiki idan ka yi imani ba kai aiki ba to akwai matsala wallahi dole ka yi imani kuma kai aiki aya ta gaba Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanat inna Allah ya'murukum an tu'addu al-amanat ila حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا الشيخ أبو بكر محمود قمي الله شاء الله يأنفاني مدي علم دي بري يشي ثم شرع ببيان حفظ الأمانات sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya fara bayani akan kiyaye amanoni wa raddaha ila ahliha kuma cewa a maida amana ga masu ita duk wani kaya na amana a maida wa mai shi kayan shi iz domin bizalika ri'ayatu huquqid du'afa da kiyaye amana ne ake kulawa da haƙƙoƙin masu rauni alladhi huwa mawdu'u as-sura wanda kiyaye haƙoƙin masu rauni shine maudu'in wannan sura kowa ya rike amanar da aka bashi kowanne daga cikin mu mai amana ne Allah ya sani an baka amana an zaɓe ka ɗan majalisa ne ciyaman ne gwamna ne shugaban ƙasa ne an baka minista ne an baka kwamishina ne an ɗauki amana an baka to yadda ka san cewa 'yan majalisa suna kiran kwamishina ce bayani ko 'yan majalisa suna kiran minista ce bayani to idan kana da wani wanda ya tsaya maka a majalisa ta duniya a majalisan Allah wallahi ba wanda ya tsaya ma Allah zai ce ka yi bayani idan da akwai wani wanda ka ɗaga wa ƙafa saboda ka san shi ranar za ka yi bayani idan da akwai yadda kai ka shigo aikin gwamnati a matsiyacinka kowa ya san tarihinka kowa ya san tarihinka da bayanai da takardu da komai an san da nawa ka fara aiki amma yanzu ka zamo wani babban biloniya ranar lahira duk za ka yi wa Allah bayani eh za ka yi bayani dalla-dalla Allah subhanahu wa ta'ala ya bayani akan kiyaye amana faƙala Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addul amanat Allah yana umarninku ku ba da amana ma'ana aikin da aka sa ka kayi aikin da aka sa ka kayi amana ce ka ba da wannan amanan kar kai amfani da ofis ɗinka ka azarta kanka saboda za ka yi amfani da ofis ɗinka za ka iya turawa kai kai ne wani a baka kaza za a ce to shi kenan musamman najeriya najeriya in kana da ɗan wani ofis ba fa kale shi in kana da wani ofis ba ka laifi idan an sa doka an ce kar a fito kai sai ka fito idan an yi magana a'a oga ya aka yi ka fito ne sai ka nuna ID ka ɗauki a to to ai ku ne masu garin ai oga to oga mu fa yaran ku ne a bamu na ruwa sai kuma a fara maka roko ko kuma za ka wuce yan sanda ka ji ana cewa to oga fa mu fa yaran ku ne kafa ku manta da yaran ku da haka ba ka laifi in ma ne ka ɗauko oho za ka yi amfani da sunanka a buɗe maka wata hanya ka samu wani kuɗi ka yi amfani da ofis ɗinka ka ba da kwangilar ƙarya ka haɗa kamfanin ƙarya ka samu wanda zai dinga maka frontin? kana ba duk yawanci ana maganan cewa yanzu an daina ba da kwangila don kana da don ka buɗe wani kamfani na kwangila kana neman kwangila ba abin da za ka samu idan kana son kwangila sai dai ka haɗa baki da masu ba da kwangilan ka ce to eh ni ne zan yi kwangilan amma kana da 10% shi kenan da haka abin biyu ya koma kawai ana juyawa ne kawai kawai hannun bayarwa hannun karɓa Allah ya ce a ba da amana in aka baka amana ka rike ta da kyau ma'atumintum alaihi min alhuquqi duk haƙoƙin mutane ku kiyaye duk wanda ya arziki da kujeran shi ko da matsayin shi ko da ofis ɗin shi ya ci amana sai Allah ya kama shi kuma shi ya sa ƙasar mu ta ci gaba saboda mutane suna yin arziki da ofis ɗinsu al'amarin duk ya koma sanayya wa huwa shamilun li kulli ma'atu min al-insan alaihi wannan ya kunshi duk abin da aka amincewa mutane akai min malin wa gairihi kudi ne ko wani shi wa min al-amana ala man waliya amran nas kuma daga cikin amana akan duk wanda aka ba al'amarin mutane ya jagoranci jama'a an yi hukuma bainahum bil adl amana ne in dai kana jagoranci to wajibi ne kai hukunci da adalci wajibi ne ka zamo adalin shugaba wa huwa qawluhu ta'ala Allah yace wa idha hakamtum bainan nas in kun tashi yin hukunci tsakanin mutane ya amurukumullah to Allah ya umarce ku bi an tahkumu bil adl ku yi hukunci da adalci duk wanda ya yi ko ɗan wane ne a yi duk wanda ya cancanta a ba shi abin da ya cancanta ya zama na cewa a ƙasar nan za a samu wanda yake ba ɗan kowa ba kuma zai iya zama komai a ƙasar nan ya zama na cewa layi ne ake bi da ɗan talaka da ɗan mai kuɗi duk suna bin layi idan layi ya zo kanka ka samu ko kai ɗan talaka ne ko kai ɗan mai kuɗi ne idan babanka yana ji shi mai kuɗi ne ya ɗauki kuɗin ya buɗe kamfanin ya ɗauke ka sa a ciki ku bar wa ‘ya'yan gwamnati amma ‘ya'yan talakawa wuraren aikin gwamnati su ta yi amma a ce a nan wurin akwai mai ai ai wannan ai hukumar tara haraji ne ai wannan ai hukumar matatan man fetur ne ai sai ƴaƴan manya ne suke wurin ai kaza ai kaza ai kaza in ƴaƴan manya ne manyan su buɗe musu kamfanoni su sa su a ciki amma ya zamana za ka ba da sunan ɗanka ne kawai a ɗauka saboda kai wani abu ne wannan duk shi ne yake lalata mana ƙasa gaba ɗaya in ka isa buɗe wa ɗanka kamfani ya je ta mulkin shi a ciki in ko ba haka ba ran lahira sai Allah ya kama ka akan wannan dan kai azzalimi ne inna Allah lalle fa Allah ni'ma fihi idgamu mim ni'ma fima ma nakira kira ay ni'ma shay'an ma'ana madalla da abinda ya izukum bihi Allah ke muku wa'azi da shi wannan wa'azin da Allah ke muku madalla ku yi adalci ta lil amana wato ku bada amana wal hukmu bil adl ku hukunci da adalci inna Allah kana sami'an lalle Allah yana ji muna magana Allah yana jin ku Allah yana jin mu kana sami'an lima yuqalu Allah yana jin abin da ake cewa basiran kuma Allah ne gani ne bima yufalu dukkan abin da ake yi Allah yana jin mu Allah yana ganin mu babu wani wanda zai wani abu wanda zai faku ya zama cewa wai Allah bai san yana yi ba sai ka ji an ce wai ai idan mutum ya abin nan ya saci dukiyan gwamnati ko kuma idan ya yi wata miya wai idan ya je aikin haji duk Allah ya yafe ne Allah bai yafe ba saboda hakkin talaka ne ranar lahira sai Allah ya tsaye da 'yan Najeriya ko 'yan ka ko 'yan ministan kai ko ma dai ne kake aiki sai Allah ya tsaye da su ya tsaye da kai ya faɗa musu ka zalunce su ba su sani ba a tambaye su to me kuke so wallahi ka je san dan Najeriya ba zai yafe ma ba dan wallahi wuya ake sha saboda haka a kiyaye ranar lahira ba za mu ce da jahilai suke sha ba ranar lahira da kallo ba maganan kallo kai ma taka ta ishe ka amma dai kam lalle kam ido zai rena fata lalle kam ido zai rena fata ka sani duk wani abin da ka samu wanda ba dan kai bane a wurin ba dan sunanka da kujeranka ba da ba za a baka ba ka samu kai arziki da shi wallahi ka shiga uku umar ne faɗan kafsabi radiyallahu anhu ya aiki ‘ya'yan shi da waɗansu sauran al'umman musulmi aka tafi ƙasar iraki da za a dawo daga ƙasar iraki sai gwamnan iraki ya ce kai ba zan iya ɗiban dukiyan gwamnati na baku ba ku ‘ya'yan khalifa ‘ya'yan mr president ya ce ba zan iya ɗiban dukiyan gwamnati na baku ba amma akwai wani kuɗi wanda za a kai wa gwamnati wannan kuɗin gwamnati ne za a kai wa umar saboda haka wannan kuɗin zan ba ku shi ku siya wani abu a ƙasar iraki idan kun siya in kun je madina sai ku siyar sai ku ɗau kuɗin sai ku ba umar Allahu akbar to kaga wannan abin da aka yi da wayannan yara ƴaƴan Umar radiyallahu anhu suka karbi kuɗi a wurin gwamnan Iraki sai suka siyayya sai suka je Madina sai suka siyar suka cewa Umar ga kuɗin ku gwamna ya ce a kawo kaza kwarai ga kuɗi sun cika Umar ya ce ya aka yi suka ce eh gaskiya dai ya ce ba zai iya ba mu kuɗin gwamnati ba amma ga kuɗi mu juya mu kawo ma kuɗin gwamnati Umar ya ce ya ce wato saboda ku ku ne 'ya'yan shugaban ƙasa ko shi yasa aka bawa kuɗi ku juya ko yake to wallahi wannan kuɗi wannan kuɗin kuɗin gwamnati ne ribar da kuka ci ma duk ku kawo duk ya kwace kuɗin gaba ɗaya sai da sahabbai suka lulluɓe Umar aka sa baki aka ce to da Allah kai musu hakuri ai sun wahala tunda sun yi ciniki sun shiga kasuwa sun siyo sun yo da ko kayan sun zo sun kasa a gari sun siyar a dan ba su ko rabi ne aka ba su rabin riba Umar ya ce to mu ba raba kenan don haka an yi investment din kuɗin ne wannan shi ne lokacin sun umar waɗansu daga cikin shugabanni suna tsammanin irin hisabin da Allah zai wa umar daban irin kuma hisabin da zai wa gwamnoninmu da shugabannin ƙasanmu na yanzu daban wallahi ba haka ba ne Sikelin Allah guda ɗaya ne skelin Allah guda ɗaya ne a sikelin da Allah ya sanya aikin umar wallahi a kan shi zai sanya aikin shugaban ƙasa da aikin gwamna sai an auna aikin umar an sa sha aljanna dan Umar dan aljanna ne sannan a sauke a sa aikinka ranar sai ka yi irabi Allah ya shirye mu gaba daya wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum